Kamfanin nan mai farin jini mai suna Deal of Sound Studio muna sanar da masoya masu kallon fina-finan mu sabon tambarin kamfaninmu tambari mai dauke da alamar zuciya da kuma zakuna wannan shine tambarin Deal of Studio duk fim din da ku gaba ya dauke da wannan tambarin to ba fassarar kamfanin Deal of ne ko kuma masu daukan fina-finan mu kuna saka wani tambarin to ku kiyaye doka dan doka bata bar kowa ba ku kiyaye bacin ran hukuma hukuma sai ta kiyaye ku. zuwansa ya ɗauko hoton da ya fi ƙarfinsa don kuwa ya ɗauki hoton yarinyar da ba kowa aka amince ya kalle ta ba sa ya jajirce don ganin ya shiga jerin wannan maneman aurenta. Oh! ya dai me yasa ka zo kake ta danna hon anan ra'ayina ne in danna hon akan ina ai kai mai tambayar wa waye kai area ta ce nan kuma waccan waje na ne to dan wajen ka ne me ta da hon ina ita din kai baka sanni bane ba ko na ga wata shi da ina wucewa ta nan kar ka raina mun hankali mana raina maka balla kujera da wani karya katako ba zai sa ku tsira ba to me za ka yi eh sai sa sai sa kun ga abin da zan iya yi ko da yaushe ku dinga bin bayanta ku gano min da wa take mu'amala ba na san a samu wata matsala ganin cewar zakaransa ya isa cara sai ya tare faɗin da ya fi ƙarfinsa ya haka firya kika zo ke kadai ina shi ban kai yana can yana shirmansa na ce mai idan ya tsaya ba zan jira shi ba ya taho daga baya kunga bai damu da abin da ya shafe shi ba wai shi ba zai yi tunani akan rayuwarsa ba ne eh aikin mu fa muka bari muka zo dan nashi kuma sai tsaya ya dinga yin wani shirme kai to yana ina ne ba mun gani ko ya san ko ina za a je yanzu kaga to ta ya zai iya sani ai ya na yana lake-lake ne kinga ki faɗa wasu wayar tana ringi su ba ka tana ringi ka ci ba sai an gaya ma ba anan baba yana waya hello Hello baba? Ina ne magana da shi ba. Kai, kai ba ka san kai magana da baban ne? Hello. Priya, baban shi ba ne. Hello shi ba. Ina jin ka baba. Yawwa Priya. Na ai. Ka hanya ne? Ina za ku? je wajen interview din sa ne. Da gaske? Eh kawo. Da kyau. Za mu je mu gani ko zai samu nasara. Da takardu a wajen ku? A sai bayan interview. Za ku dace kuwa? Insha Allah ma za mu dace. Kina gaba wata matsala? A'a babu wata matsala. Yana nan. Za ka magana da shi? A daga baya ba shi. Shikenan kawo. Kuma sauka. Kai shi ba, baka ganin mota ta tsaya ne? Me kake ba za ka sauka ba? Kai, ku yi sauri mu tafi mana. Me kake kallo ne? Ba ka so ka tafi ne? Mu tafi mana. Joy ɗin ne gashi nan. Me ka karanta ne? Yanzu dai madam, za mu ɗan huta ne. Shi kenan sai mun haɗu. To, mun gode madam. Sai an jima. Shi ba, zo mu tafi mana. Kai, mu je mana. Kalarta ta yi. Kala kuma? Shiba? Na'am. Ka ga wannan, wada mu gani? Priya, wannan ba za su yi mun ba. Wannan kayan da kake gani, da su ya kamata ka je wajen interview, je ka. Wannan ba za su yi min kyau ba Furiya. Ba magana kyau ko rashin kyau muke ba, mu dai kawai ka samu aiki, je ka. Je ka mana. <laughs> Kai, ya kuka gan shi, ya haɗu sosai. Kai, kalle ka kamar ɗan gaye. Kai kyau. Ke, kyale ni mana, ban kai yadda kuke faɗa ba. Kai, kar ka zagi kanka da kanka. Nan fa aiki ka zo nema. <laughs> me ya faru ne kai tambayar ka ake ba ka ji ne ba za ku fahimce ni bane ka fara faɗa mana abin da muka tambaye ka yanzu na ga wani mai kama da ni yana tafiya kafin na riske shi sai kawai ya bace da kyau bayan haka ba bayan haka ba za mu iya tafiya ba tare da kai ba idan muka kyale ka to mun zama sakar karu mu je kawai mhm. Karan? ina shi ba ne ban san me yake damunsa ba kin san gobe interview dinsa ina ga tunanin abin yake tunda muka zo yake can a tsaye yana damuwa me ya faru ne shi ba tunanin intabiyun kake? aha in dai kana son nasara to kar ka sa damuwa Ka gane ko? Mm-hmm. Shi kenan, ka tashi gobe da wuri. Murya, ban shi haka mana. Yi min shiru. Murya, ni fa kayan nan sun takura min a jiki. Ji nake tana neman shaƙe min wuya, don haka ba na santa. Jimana, nan gaba za ka koyi sa Kai shi ba, ya kamata a ce ka je ka yi aski. Kai, ni dai ku kyale ni kawai a haka zan je. Kai. Allah ba da sa'a. Allah ba da sa'a. a dawo labiya to to shigo mana shigo mana cinka ina zuwa minti ɗaya da Allah yanzu dawo shi ba ya dawo kai kai shi ba ya ka ya ne ya ka dawo shi ba ya ka ya ka dawo na rasa ta me me ka rasa ya muna maka magana ya hukai da madan kuma ka zo kana ce mana ka rasa me ka rasa ne ni na shiga ciki ita kuma ta fito wace ce wata budurwa ce me budurwa shikenan ka rasa saboda shi muka baro aikinmu domin mu sama masa aiki amma kalli abin da ya mana yake magana budurwa ni fa na gaji kaga da ka ji Ka ga shi ba daga lokacin da ka tsaya da kafafuwanka to daga lokacin ɗaruruwan 'yan mata za su dinka binka amma saboda yarinya ɗaya kai asarar aikinka wannan daidai ne faɗa min ni karka wani taɓa ni me kake kallo ne na ɗauka budurwar nan ce kai kun ji abin da yake faɗa ko maganar mu ba ta da amfani a wajensa ni na tafiya ta firiya ba dan tsaya mana wace yarinya ce wannan wai ganin ta ne kawai aina take yanzu zan duba hmm. ka san sunanta ne da alama sunanta mai daɗi ne hmm. kenan wannan abin al'ajabi ne mu bar shi ya aikinsa mu ma mu je mina mu aiki ku zo mu tafi kawai Ke Firiya, shi ga tattabara sarkin aure, zai aure ba shi da aiki? ya yi magani. Kai kuna yana ne? Ina da motar hawa amma kun bani da shiga motar haya. Kun goma aiki ya ku damun da ita ba. Eh ga munin zuwa. Ku daina zauna min a mota kuna sha barasa, ka gaya musu. <laughs> Kai, ku yi hankali. Haba ba haka ba ne, ai muna nesa da motar ma, don Allah ku fito. Kana ji na, gobe da safe ka zo ka same ni a tashar jirgin ƙasa. To shi kenan shi kenan ina jiran ka. Kai, gobe da sabon mai motar nan zai dawo. Ya kamata wani ya je ya kai masa ita. Kuna ji? Gaskiya mun dade muna moran motar nan. Mun ji kunya da muka bari har ya zo ya tambaye mu. Mun ɗau lokaci mai tsawo. To wa zai kai masa ita? Thank you. ni na sono nake magana kana ina ne na wajen shikenan ja'ira fitinanniya maraji duk rashin jinki ne san cikin wannan halin na fada cikin wannan masifa hallo amma ji ga muna muna zuwa ai wannan yarinya ne tana da taurin kai a amma ji ba zan kyale ta ba kada ki samu wata damuwa ba wani abu ni zan kawo ta da kaina dan uwa can ne zaka je kon kuwa ba can zan je ba aboki na ko za ka yi mu can ne ba zan je ba jimana minti daya zo mu je na kai ku kai ne ka ce min zaka je can nai kai ne na ce maka zaka je can nai ka ce ah. zo mu je zo mu je na ba ba za ka bada abin da ya samu dai dai ga mana na ba ba za shiga dai tukuna jeji shiga motar nan ka zauna mun makara sosai ka kai tafiya a hankali kai sauri ka kai mu haji kana za mu je a kan lokaci go je mana halo hala kai shi ba kana ina ne haba ina uzuri ne wani uzuri ne da kai ina zuwa ina tare da matata da yayana ne ka yi hakuri ya katse ya katse me kake faɗa haka cewa kai motar mu tana nan tana jiran mu kuma ka shi mu ganta ba gashi za ka jaza mana shiga mota haya wata ma motar ka sai da ita ne kawai ba ni manu mu tafiyan mu in ka ga dama ka zo sake shi baba ka daina kiran babanka kai me haka oi ya haka ne ya kace dukan mu mota eh hakuri ban gani bane kai hakuri kai hakuri Allo? Kuna tare da ita? Amma ji. Kuna ina? Zo muna cikin mota ne ba da daɗewa ba za mu zo. ina zuwa amaji kana ganin zamu je nan da awa uku ko eh, za mu iya zuwa eh amaji muna nan tafi nan da awa uku mu zo ji dalilin wannan yarinyar ne to na. eh muna nan tafi ba wani abu kai tsaye mu tu bai ina jiran ku shikenan amaji sai kin gan mu kai kai sauri mu karasa kaji ai mu je nan da awa uku Za mu je cikin ta da hankali duk abun da ya faru duk saboda ke faru wai ba wata hanyar da za mu bune kai inda yadda za mu yi gaskiya mai nuna sauri ne fa ba wata hanya da za mu bi wannan ce kadai hanyar mu a kawai mutane sun zo sun cike hanya sun tare wa mutane kawai kina farin ciki ko ki yi farin cikin gina yawa duk abin da ya faru ke kika jawo shi yanzu ba wani abu da za a yi ga shi nan motoci sun cika rasa yadda za a yi da su ga yi to kai ina za ka je ne wai bari mu zai yi kuma Hai, ku ne mana wani cece ku ce kowa ya dau mota. Ka gaya masa ya fara daukewa. Shi ya fara ajiyewa. Shi ne ya dauka mun mota na yi masa magana ya ce ba zai dauke ba. Don haka ni ma ba zan dauke ba. Ku dauke motocin. Ku ban nan. Mutane kawai ku zo ku tsaro mutane titi kuna hauka? Gaba ba za su sake yi ba. Shi yasa ne musu haka. Hallo? Eh, Maji, mun fito yanzu, amma... ji? Oh, zan kira ki, da zarar mun shigo to kawai zan kira ki, na amma ji. suke na maje. na nawa za a sa na dubu biyu za ka sa nawa ne wannan abun Dari da ashirin ne abun ɗaya kaga cimana. na'am dan ja motar mu tafi me kika ce dan Allah ja motar mu tafi To shi kuma fa? Tambayar lah, ka ba ta da wani amfani. Ka yadda da ni, ka ɗauki motar nan mu tafi. Yawako, ku sa mu na, sa, yawako, ku sa mu na, ku sa mu na, ka, an ce ta biya ka, ku sa mu na, ka, an ce ta biya ka, ku sa mu na, ka, an ce ta biya ka, ku sa mu na, ka, an ce ta biya ka, ku sa mu na, ka, an ce ta biya ka, ku sa mu na, ka, an Amani, ni nake magana. Ni mai hakuri da yarinyar nan fa. Chaudhary ka chand ho. Chaudhary ka chand. Shi kenan, ba ta miki ba. Me faru? Me Kai dai mu je kawai. Ina za mu je? Iya Fort zan je. Ina ji, ana yi miki waya. Ɗauki. Halo? Kai ya kaɗa ka haka, a ba ce aka ce kai magana ba, bara ka gani. kai kana ina ne sunu yayi waya yana ta zage zage eh, eh ina airport ne airport kuma eh ka san wani abu wannan budurwar muna tare da ita har yanzu muna tare kuna tare eh wana har yanzu yanzu na kawo ta airport ka san wani abu cewa dai da ni mu gudu kyakkyawa ce mai kyan tsari haba in tana tafiya baka gani ba abin burgewa kai har tsarin ta yake kai kaɗan ma na gaya ma fa yanzu yanzu ta shiga ta tafi tana yawo a iska ta tafi a jirgi eh mana amma kuma ka gane ko ka ji mana jirgin ya riga ya tashi ka gan shi ma don allah mu tafi mu bar nan gurin shigo ki zauna kaga in an jima mai waya Gaya mun, ina za ki je ni. Tashar jirgin ƙasa. Ke, yanzu ba ga gaba Kai dai mu je kawai. Ya kike magana cikin damuwa ne? Me matsalar ki ne? ka mana a ah, bari ki kawai a ah, kana ji anan ni nake magana eh Ato ban nan gurin to shiga muje ye nan ma ya aka yi daga kin dawo kai shiru kawai mu tafi kina ji ina za ki je kuma mu je wani gurin kawai inda ka gana ce da kai mu baro masu neman ta ne a gurin kinga fito waje zan nuna miki wani waje mafi girma a garin nan to mana A, ni fa gaskiya na faɗa maka, ya kake min gurguwa fahimta ne, kada ka ce za ka yadda ni a nan gurin. Ki saurare ni, fito waje. Kin ga garin nan? Kin gani? Birni ne babba, amma daga nan sai ki gan shi ƙarami. To haka matsalar mu take. daga kusa ka ganta babba daga nesa kuma ka ganta karama ki bude ido ki dogon gani zaki ga kamar sama ta haɗe da ƙasa to kuma haka rayuwa take da damuwa tana sa kisa ba wanda zai rayu idan har zaki fushi da wata magana to ba za fahimci mutane ba idan kina buƙatar nemi ki wani abu zan yi idan har kin yarda to me ya faru har yanzu ba ke yadda ba ne za ka taimaka ka kai ni mumbai mumbai don allah बताऊं मैं इस दिल की हालत है क्या सपना जो देखा था सच में वो सच हो गया सफर ये सुहाना जा रहा है कोई मेरे दिल के करीब आ रहा होगा कम जो है फासला कैसे बताऊं कैसे जो देखा था सच में वो सच हो गया Ha kawai ka tafi masa da mota kar ka yi da kwaɗo nan da kwana uku zai iya kashe ka kaga ba uku ba ko shida ne ba za mu haɗu ba mumbai zan tafi me mumbai za ka je ye eh, mana ita ta ce mun bai zata shi yasa na ce mu tafi yanzu dai kan dame ka da surutu ka turo m u n kuɗi kuɗi kake so kina ji har yanzu ina so ki gaya m u n akwai wata matsala ne kai dai kai tukin ka kawai अनजानी ये डगर है जेब खाली है मगर दिल तो है भरा प ् य ा र ा हम सफर है मुंबई नहीं लगता है दूर जरा कैसे बताऊं उसे मेरे दिल को हुआ क्या है हुआ क्या है आंखों ने चुपके से आंखों को जाने कहा क्या है कहा क्या है कुछ चाहे कुछ सोचे और डर जाए कैसे बताऊं मैं इस दिल की हालत है क्या सपना जो देखा था सच में वो सच हो गया नहीं ಶಿವಾನಿಗೆ किरा muna tafiya ba mu saba ba amma yanzu komai ya canja ni yanzu fa a ban ɗaki nake maka waya yanzu idan na sayar da motar nan kana ga zai ji haushi na kai jaki ba mota ta bace ka na zan zanji halo halo ka katse waya kamar kullum ko Bashi ya isa haka. Ame gida ya ce a cika tankin madam. kuɗin ba zai kai ba to ya yi madan na cika a gaban ki kuma baki magana ba me matsalar ba ka ce a cika tanki ba kuma na cika madan ta ce ka gani kudin guri na kaɗan ne shi yasa na ce a bar shi idan kuma ya cika ya zami ka cika tankin kawai kai na faɗa ma kudin guri na ba zai isa ba fa kinga tunda da kuɗi a wajen ki ki adana su har sai mun je mun bai ki ajiye kuɗin ki to kana ji ka lissafa kuɗin idan mun isa lafiya duk sai na baka kuɗin ka kaci lissafin ma ai yana da wahala Tony Baran Al जन्मों के तुम हो साथी मैंने तुमको पहचान लिया तुम मानो या न मानो मैंने तुम्हें अपना मान लिया लगता है डर कहीं साथ तुम्हारा न खो जाए खो जाए पलकों में छुप के कहीं मेरा सपना न सो जाए सो जाए यू माला मेरा चुनू तू ही तो है मेरा पैशन तेरे लिए आबादा होके भटके मेरा मन सच में वो सच हो गया wannan ce lambar a nan gida ya sha mai amaji mun zo gidan man da suka sha mai ga shi da mun bi bayansu za mu sauri mu kamo su mama ta ba ta da laifi ba ta yaudari kowa ba kuma tana faranta babarai daidai bakin gwargwado ko lokacin da suka yi aure ma mama dai tana son shi ne amma ba ta dace da shi ba yana ɗanye ɗan ƙaramin kasuwancinsa a can a hankali kuma kasuwancin nasa ya bunƙasa kwatsam wata rana a haryana wata mace ta shiga cikin rayuwar mahaifina a hankali a hankali har ya sami yadda da ita mama dai bata ce komai ba a sanadiyar shirin da ta ya haifar musu matsala a tsakaninsu wata ran baba ya zo gida sai yake gaya min zai aurar da ni ga ɗan wannan matar mama ta ki yarda har sai da suka yi faɗa sai da baba ya doke ta sosai ta yi kuka matsananci a dalilin haka ta rasa ranta bayan ta mutu wa'annan mutanen suka so rike ni a wajensu ni kuma na yanke shawara ba zan zauna a cannai ba ina so na tsaya da ƙafafuna ne shi ya sa na gudu na bar gida na tafi bangalo ina neman aiki shi wannan wanda ka gan mu tare da shi yan taba ne masu aiki a ƙarƙashinta ta ce idan aka sa sunanta a kan dukiyata to ba zan shiga matsala ba na yadda da hakan daga baya sai na fahimci cewar ashe bayan dukiyar tawa da suke so so take ta aurar da ni ga ɗanta kawai sai na fara tunanin ta ya zan rabu da ita shi yasa na ce muka ka ja motar mu gudu yanzu a bai gidan kakata za mu je yawa shi ba ina jinka Ya, kana ofis ne? Ka san ya ake ciki yanzu? Ba mu jima ba ta bani labarinta. Ta yi mun bayani sosai, ta gaya mun matsalolinta. Na kasa gane me take nufi. Amma dai daga baya ta gaya mun. Babanta ne zai mata aure ba ta so shi yasa ta gudu. To ka ji labarin ta bani abokina, ka ga na tsinci dami a kala kenan. Kai, kar ka cika baki da yawa. Idan ba ta son aure to shi kenan. Yanzu dai ka tambaye ta ko za ta saki soyayya, sai ku yi. da alama baka so ka ga ina farin ciki tunda abin haka yake kenan. daga baya ma yi magana sai an jima mu je ko na yadda ba kya son aure amma kina jin wani abu a ranki kamar ya soyayya ko dan wani kumbiya kumbiya a'a bana kwaɗai daga ciki abokin rayuwata yadda nake son tsarin sai kasance yana cikin raina kama wani iri kike so mm, da farko dai irin aikinsa sai kuma sai kuma kyawawan halaye ya haka za ta yiwu ta yaya za ki gane shi zan iya gane shi ta yadda zan gane shi yanayin maganarsa da ma'amalarsa da haka zan gane shi ne irin zaɓina hmm, kuma ka san me da na ji irin rinkin wayan mutum ba zan iya ganewa shi ne me yasa ka katse wani ne yake so ya magana da kai ba wata magana da zami ne za mu je mu danci wani abu a ba na jin yunwa ba wani abu bane dan ba kya jin yunwa amma dai mu je ki raka ni me kake bukata gurasa daya yalla mai. ina son gurasar a yi mata haɗi na musamman a sa mata kayan haɗe-haɗe a zagaye ta da su gaba ɗaya sannan kuma kar ka sa mata yaji sosai ɗan kaɗan kawai za ka sa shikenan akwai rufe su da akwai kawo plate ɗaya to yalla Ji mana? Na? Dan dawo. Akwai wai na kwai? Da kwai mana. Ita ma filet ɗaya. Me kuma? Mm, ya isa haka. Shi Shikenan. Yau kaga ka haɗo da ruwa ɗaya. Wallah wai. Hmm. hmm. ce ma ba zan ci ba. Me yasa baka tambaye ni irin abincin da nake so ba? Hmm. Ji mana, wannan ai dike na sa a kawo wa. Ki ci mana. Duk da dai kin ce ba kya jin yunwa amma ke sani ido baya ƙarya. Ɗauki ki ci mana. Kai, na gode sosai. Ba wata matsala ci abincin ki kawai. Ya hankali, ya hankali. Hmm. Kai ma ka ci mana. Zan sa a kawo min, ki kawai. Kaga, kawo min wani plate. To, me za sa? A, kar ka sa komai. Mhm. Kina cin abinci ba tare da jin yunwa ba? Idan kuma kina jin yunwa wani irin ci zaki yi? Ka daina sa min ido. Zan lissafa maka kuɗinka. <laughs> hakuri wannan naka ne ko? A ci kawai na sa a ƙara kawowa. A'a ba komai ka ci kawai. Da gaske? Mhm. Ina nan wajen wani shakatawa ne a tattara takardun nan kafin na ƙaraso ofis kun gane? Kalli ga irin wanda kike so nan. Ku tabbata kun yi idan na zo zan aiwatar da kowai Irin wanda nake so. Ina nan ƙarasowa kun eh, gane? Sai an jima. Irin wanda kika ce min kina so ba? Wataƙila dai wannan ya dace da ke za ku daidaita da shi haka ne ko? <laughs> Yawwa minti ɗaya. Jamana, ga mutumin naki can a mota. Sannu dai, idan ka ɗan gaba ka nan akwai wani waje, a nan waje jan ofis ɗina yake, ko za ka ƙarasa wajen kuwa? Ban fahimce ka ba. Um, yana neman taimakon mu rage masa hanya ne motarsa ce ta samu matsala yawa na gode na gode mm. yawa na gode kai kyakkyawan mota ta yi kyau sosai sannu suna na mahesh binai ke kuma fa charo charo la mm, charo sunan ya yi daɗi oh charo zaki sha to ina kike bangalore bangalore yayi to kuma ina za je mumbai mumbai mumbai ina san mumbai wannan mutumin ya cika surutu an haife ni a mumbai kin gane ba inda ban sani ba mumbai yawwa me kike yi ina neman aiki ne kina neman aiki to to kuma ya matsayin ki yake VIT. VIT? Hehe, ni ma VIT ne. Kin san wani abu? Dama a kamfanin mu ana neman 'yan aiki. Ki kawo CV din ki sai neman miki aiki. Kai, kai, ya kake haka ne? Bacci, bacci, bacci, ya zaka ce bacci bayan gidan ka bude. Ina kika samu irin wannan direban? Kyakkyawa kamar ki amma baki dace da direba ba? Yauwa, kina ji kin ce DIP ne da ke ko amma na ga kamar shekarunki ba su wuce sha shida ba ki dan yi dariya mana ba kya gani na irin dan kyakkyawa yino kin gane yi dariya mana raki ba ba matsala kai me kake yi haka ne dog dog me wani dog dog kare ne gifta ta gaban mu to ina kai kana ji ko rayuwata ta fi rayuwar kare ka gane ko to ka kiyaye ya kake haka ne ka tafi a hankali mana ki za masa kunne kin gane wannan ganganci ne kai kai tsaya mana tsaya tsaya dan yi fakin a can ka tsaya gara ma na faka ka sauka don mu rabu da kai lafiya hmm. kaga ngo yawa na gode Yauwa dan maza mun gane dawo nan kin gane? Kin ga kawai idan na zauna nan zamu dan fi jin daɗin hira kin gane ko sai direban nan ya ja kin gane kai direba ja mana ya je. Mu je mana ya kake kallo na ne je ka mana. Kin gane ko irin abubuwan da nake gaya miki ina so ki fahimce ni irin abubuwan da nake so ki fahimta a tare da ni kin gane? Wace unguwa ke ne? Kifrikon. Kifrikon! ainihin ma wajejen nake. Yar Kifrikon da ɗan Kifrikon kai yayi kyau. wannan haɗin ya yi kyau ya ne banza di ya dame da surutu na san yadda zan yi masa dabara na sauke shi kawai bari dai kaga yadda zan yi masa ya ya haka ne aboki me faru ni ma ban sani ba zan duba eh? kai zai da wani lokaci rabin awa ba wata matsala zan yi hira da ita kai kuma ka ci gaba da aiki eh? bara daina yi tunanin abin da zan shirya masa kana ji ya kai za ka makarafa za ka daɗe ne eh a ba zan zauna ba ina ni mutum ne mai uzuri da yawa ba zan jira ba yawa ga kati na kira ni kin ji ki kira ni kira ni sai ya zo mu tafi zo mu tafi kaki mata ba ki kira ni kin ji ko sai an jima nagode zo mu je mana tsaya tsaya tsaya tsaya ah, kai kai kai kai kai kai kai za ka je a kan lokaci ka gane ko shiga kawai a kai ka bata don shiga wannan matar ai ni ba zan shiga ba kai kai kai idan kun yi nisa ku sauke shi shiga shiga shiga ka zauna Jimana, kai da kace mana ta lalace? Ya aka ka tashe ta kuma? Ni ma ban san yadda aka yaka ba. Bayan ya fita kawai sai na ji motar ta tashi. Hmm. Wancan mutumin ya dame ka ko? me ya dame ni da shi da zai dame ni take yadda muka yi da caru bacci take duk duniya bacci ake me kake ai yanzu ba kai bacci ba yanzu kusan karfe biyu na dare a ce kana yin waya me kake haka ne me kike faɗa ne furiya karfe biyu eh mana sai da kika faɗa sannan na ankara tun daga lokacin da yarinyar nan ta mota ta rana ta yi dare yayi, gaba ɗaya bana iya ganewa bana iya fahimta komai ina jin daɗin zama da ita ko tana farin ciki ko tana bakin ciki daidai nake gani sharu tana burge ni kin san wani abu kuwa tunda muka haɗu da ita sai yanzu na san sunanta charu amma sai kin tara mata dubu ba mai irin sunanta wannan abin mamaki ne wacce nake so tana kusa da ni shi yasa duk inda muka zaga nake jin daɗi na gaya miki wata magana da baki sani ba ina ganin ta kamar wata tauraruwa ne kowane dare sai ya kira mu shi kwata-kwata ma baya bacci ka gani yanzu ma duk ya kira ban san me yake faruwa ba kai wannan ma wayarsa ce ka daga mana hello kai me charu take yi yanzu gaya mun me kake yi haka da sassafen nan ita ma burush take yi hello ya aka yi san burush take yi yanzu ya katse wayan ne kai nan tun daga ga ya kira wata magana yake so yi zai ƙara kira ya kai kai muna waya ka katse wayar ina jin ka ne maka magana ka ne muno surutai shi yasa na katse waya haka ne Halo? Anan, me yasa kake fushi ne? Ba ni mu gani. Kai Priya, ba ni mana. Halo? Ya kai Priya, Ya haka shi ba? Jiya waya da kai mun aitu ne bacci na batta a gudu. Eh, bacci kika yi? Amma baki katse ba? Yanzu dai na san, kun fahimci juna sosai ko? Wai mai motar nan? Ba wannan ba. To me? Kai da ita kun fahimci junanku ko? Yawwa, na fahimta. Mm. Ni kana iya magana da ni amma ita ka kasai mata? Ai ba zancen na gaya mata bane furiya. Bayan mun haɗu. To, ya kaji? A lokacin gaskiya na yi farin ciki, kamar ba zan sami irinta ba. kin san irin murnar da nake? Na ji kayi munna. amma ta yaya za ka iya faɗa mata? Furiya, inda ya muna tare, tana kusa da ni a zaune, to zan dinga jin santa sosai. Ita ma haka za ta ji sona. Ai ba sai na faɗa mata ba Furiya. Kai, ya haka? Yana ganin idan ya wasu da masa zai iya rasa ta. Kinga, ba ni wayan nan. Kana ji na, tunda dai ka samu dama, kada ka yi mata shiru. Ka yi mata bayani yadda za ta iya fahimtar ka sosai. Haka ne? Ka ɗan ziga ta mai farin ido mm-hmm. ka yabe ta yadda za ka canza tunaninta mata ko da yaushe suna son yabo don haka ka yi ƙoƙarin faranta mata ta haka za ka samu damar sace zuciyarta ta san lokacin da za ta ce sana kai ya isa haka ya kake irin wannan magana shi ba furiya ba shi wayan mana to gashi zai magana da kai maganar namiji sai namiji shi ba kai kai me ya ce maka a godiya ya min sosai kakkai karya zakin kai mun gane <laughs> tsaya tsaya tsaya fito waje ba mu takardun mota ka nuna min direbin lasin da inshora sun cika takurawa ni sauri maza mana abi Dan ji mana yalla wai. Kai na za kai ne. Zo mana zamu mu dan yi magana ne. Shikenan shikenan tafi kawai kai tafiya jiga. Na gode. Me yasa ka bashi kuɗi? Ba ka yawo da lasisi ɗinka ne? Ani ba na yawo da su. Ya kana direba a ce ba ka yawo da lasin? Kin ga ni fa ba direba ba ne. Kai ba direba ba ne? Eh ba shi ba ne. Wayyo Allah ya haƙuri. da na ganka da mota nasa ta direba ne kai haya kake yi <laughs> jimana ni ba mai motar ba ne ba motar ka bace motar abokina ce ya kira ni railway ne ina tsaye kawai sai kuka zo ka tambaye ni zanje can ne sai na gan shi tare da ke kawai sai na ɗauko ku na ga kamar kina da damuwa ne don haka na ɗauko ku a motar gashi yanzu ya zama mun dole sai na je mumbai na gode sosai me ma kika ce na gode sosai ba sai kin gode ba ba komai allo. Kun kama ta ko kuwa? Amaji, ai yanzu ne manta muke. duba ko ina da ina kai wannan amajin ko kai wa gaya amaji muna tare gaba daya gashi ta bugo waya tana ta zagi na tana cewa duk kuskuren da ya faru na wani ya kai take sana haka wa yake kai mata rahoto ne mai ai ba wanda yake kai mata tsegumi kawai ka kashe wayar ka gaba daya hmm. kai amaji ce amaji ce amaji? Hai! Isilatu na nan ba shi waya. Minti ɗaya amma ji, amma ji za ta yi magana da kai. Ina yi maka magana shi ne za ka nuna min wata damuwar ka? A amma ji. Duke nan ba shi wayar. To shi kenan, ɗan gwada. Amma ji? Kai isuwar, ba su ka baru wannan banza, kaji? To shi kenan amma ji. Bayi, na iya kuri ɗan uwa. Na mare shi amma ji, na mare shi. Irin ma da kamisar ban ji ƙararsa ba, ƙara mata. To shi kenan. Kai me ya faru ne? Ba ko bai dan uwa. ta chưa mu je. Kai. Kai ma an gwa kai. Ke ji nan? Yayi kyau, eh? Zo na mana. Ina nan, kin bani a cikin matsala. Kin tafi can kina wasa da yara. Me zan yi ne shi ba? Ki je ki samo mun ice babban tokari. Hmm. Shi ba? Kai wayo kai. Ya kuri ya kuri. Ba me kike ma gari ki ga mun ice. Ba gani bare ne kike ka ga <laughs> Ya hankuri na tafi. Idan kika tafi, ta ya za ki je mun bai din? ya zan yi? Ki zo ki taimaka min na fitar da motar nan. Shi nan. Ki turo sosai. Ki turo da ƙarfi mana. Ki turo mana. <laughs> me ya faru ah. wayya kike yi ne na tura da ƙarfi amma ta ki tafiya zaunan zauna ki shiga ki zauna hmm. ki saurari abin da zan gaya miki wancan abun kuloci ne idan za a sa giya sai a take shi kamar haka kuma ya kamata ki bari na ƙarasa miki bayani idan kika daga kulocin a hankali sai ki taka totar a hankali a lokacin da nake turo ki sai ki daga kulocin kin gane shikenan ka je kawai ka tura to bara ki gani ki daga kulocin sai ki amma me yasa ki gaya min kin iya mota ba baka tambaye ni ba ai wannan irin cin birki haka kin kware fa a kai ma haka ai ba yadda za a na kuskure ina amfani da kwakwalwata ne ba zan taɓa yin kuskure ba kuma ina kallon hanya ina ganin motoci suna ta tafiya a cikin nutsuwa kai ma wani lokacin kana kuskure a tukinka kinga idan za tuka motar nan ki tuka ba na son surutu buɗe mun butun nan a wanke ta ba matsala ka wanke jikinta gaba ɗaya maji ba mu same ta ba in ma haɗu zan kira ki. Eh! sau ka kai da ami da kai mara mutunci eh yau sai mun lallasa ka mara mutunci kai ba ka ko ba kai eh, ga sai suna duka ba mu ba dai mu sauko mu je mu tare masa ku sauko mana ku sauko mu tafi kai eh, mu je mu je mu auka musu mara mutunci ne mu je mu je ka mu ka wannan ya buga musu mota shine suka fito suka dukansa shi fitsari ya dame ni sosai wani waje zan samu na ɗanyi ne bara na ɗan baka anan gurin na yi mamaki shi ba damu na yi tunanin ka tsaya a nan kai ita ma gurin ya yi kyau kamar na ce ka tsaya kuma sai na ga ka tsaya yayi hmm. <laughs> sosai. Eh, nan ɗin ma? Kai sauri ka zo. Jiranen na zuwa. Ya aka daga kin tsaya a nan? Gurin ya yi kyau ko? Eh, ha, ya yi kyau. Ya ka da muka tsaya a nan? Kai, bara dai na koma cikin motar nan na zauna. Ka yi magana shi ba? Eh, ni ma na ji daɗi. Iska tana kaɗawa ina jin ta daga nesa haka kawai na ji ka yi magana a ciki ta ya zan ji za ki ji mana ba ki ji ba ne a'a kina da hikima fa ina so ka faɗa min wani irin farin ciki kake ciki yanzu eh kai ma nan gurin ya burge ka ko me kike faɗa haka ne ai ba wanda zo zo nan gurin bai ji daɗinsa ba ni'ima ce wacce ta zo daga ubangiji ke ga ruwan sama ne mu je maza maza maza mu kuma wuta. Kawai mana dan sai ruwa shine zaka gudu? ba ka son ruwan ne? <laughs> ai ban san kina son ruwan sama ba baki sanar da ni ba shi yasa kika gana jaki a duniyan nan waye zai ce baya son ruwan sama ai da ya da ke ka zaka ji wani da dadan sanyi amma ki saurare ni mu je kawai ki zo mu tafi mana me yasa kake gudun abin da nake so ni ina son ruwa to mu jike mana idan ka gudu gaban da ne kadai baka kyauta ba ka zo kawai mu tsaya Ha ha ha ha! தந்தானே தந்தானே தந்தானே தந்தானே रिम झिम भर से गगन उसमें भीगे ये तन मन रिम झिम भर से गगन उसमें भीगे ये तन मन ठंडी ठंडी हवाएं भी गीत कोई गाती है हरे भरे ये जंगल महक उठे तारे पर एक उमंग है दिल में एक तरंग है दिल में साथ नया साथी है दूर अभी मंदिर है मैं कहूँ कहूँ कैसे दिल में नई हलचल है मैं नाचू तू नाचे जिंदगी भी संग नाचे रिम झिम रिम झिम भर से गगन उसमें भी गए ये तन मन उमंग है दिल में एक तरंग है दिल में साथ नया साथी है दूर अभी मंजिल है मैं कहूँ कहूँ कैसे दिल में नई हलचल है मैं नाचू तो नाचे जिंदगी भी motar ƙofar su ta rufu ba maza ka kamo su mu musu magana watakil yara ne suka buɗe to to shikenan amma ji yayi yayi kai mu mana ka tsaya kana wani kallo na bushe lalle dariya ki san cewar masu neman ki bane ke ce har da cewa wai aje a taimaka musu <laughs> shi sa kake dariya haka mutanen nan fa sun kusance mu ni fa ina jin tsoro me na jin tsoro kuma ba gani ba to me zaka iya yi canza musu kamar zan Olo? Eh ni ne nake magana. yanzu yanzu ne na gan shi shigo kalli bayan ku su suke bin ku ka ganin shi ba ka ƙara wuta shi ba sun maza mu ka ƙara gudu shi ba ka gudu mu tafi shi ba kaga sun zagaye mu ko shi ba ya sami yanzu goma sosai ka ƙara wuta mana eh, sai mun ga ƙarshen ka kawo shi ko kuma shi ku kawo shi ku sauri ku yi ku riske shi ku kashe shi ya sauri mana shi ba ki daya wannan ba matsala ki bace ga wace ba ke suke bi ba ni suke bi Fica, tafi na karar da wasan yau idan na sake ganin ku a kewayen nan to ku tabbata ba zan kyale ku da rai ba na zauna a mambai wani lokaci to na samu matsala da nan ne ban fahimta ba a hankali zan fahimtar da ke matsalar ka ne me yasa wayannan suke tafin ka ne me ya haɗa ka da su na ɗauka don mutanen Mani suke bi ashe kai suke bi kar ki ji tsoro babu wani abu wannan wata 'yar ƙaramin matsala ce matsala kuma na je mumbai ne domin a yi min intabiyu ina zaune a ɗakin wani abokina ne eh yanzu yanzu nan muka yi so yanzu zan so. kai me haka haka ne za ka zo ka baka mota inda ba a baka ka zo ka tada mutane hanya me haka ne me kake nufi ne ya kake nufi me haka zan kyale ka amma bari ka ji abin da zan faɗa maka da kai idan ka suke kare mana facin anan sai ka ga abin da zai biyo za ka wala kancin da za mu kallo na ma kake saboda amma ka magana shine kake fiji za ka zo ka tsaya mutane manya kuma waye ne ya kai da shiwa kai mango kana lafiya ai tun da nake ta jiran ka kai garin na amma ya canja kai ba magana ya canza ba kai dai kawai shiga mu tafi zauna mun je gida kai dogon labarin naka kai me ya hada ka faɗa da wancan kai ba wani abu ne kawai zuwa yayi mutane ron parking a hanya tara hanya na so in bubbuge shi ba din ka zo ba na fasa mai baki ai ba wanda zai mun a garin nan da kyale shi domin duk garin mun bai babu wani wanda bai san sunana ba kowa ya sani satin da wuce ma wani ya tsokare na rugurguza dan iska duk mutumin da ya gana tsokara ta an bai to bai sanni ba in koya ya sanni kwakwalwarsa ce ta samu matsala kashi ba ya ga yariyar ta mutu mata yi kyau kai daga zuwa shi ga yariyar mai ya rude gaba dan shi ya rikse wannan tsohuwar sunanta batiri ke batiri ba ta gani na tare da mutumi ne ba za ki zo mu sa ba eh? yan sanda suka ƙara zuwa kar ki samu matsala zan yi maganin su haka ne kun yi fada da yan sanda ne eh mun yi rigima mana wasu mata ne suka yi fada sai suka kama ɗaya suka tafi da ita mu kuma a matsayin mu na mutanen unguwa muka ba za mu bari ba shine muka bi su mu karbar ta ba za mu canza ba duk mutumin da aka yaka to za mu taimaka masa shi yasa na ga na ga nan kowa ne ma na yake kuma kowa son gani na yake kuma kowa sai yake zauna da ni wannan shi ne ɗakina ka zauna lafiya a kwantar da hankalinka yanzu dai ka san me nake so da kai zama ba aiki akwai matsala ka faɗa min yaushe ne za a makaranta biyu din gobe da safe gaskiya maganar nan da ka faɗa ta burge ni sosai na ji daɗin wannan maganar ta kamar da hankali inda ka zauna a garin nan ka fara aiki za ka samu ta abin da kake so a wannan gari namu kai wai wa yake ta kira na tun da haka eh dan jira ni bari na gani shi ba akwai wata matsala bari na je ne maganta kai kai baka gane ne na ce maka ina zuwa ka jira na zuwa mana duk ka bi ka da men da waya mai waya daga baya ina baka hakuri akan kisan mutumin ka da yi zan magance wannan matsalar amma zaman sa a kurkuku ba zai maganta komai ba na duba na gani ba za mu iya taimakawa akan wannan abun ba yan jarida sun riga sun yada wannan abun idan har na yi wani abu to za ka iya samun ta waya na yi farin ciki da jin wannan maganar taka kana kan gaskiya ko duba yadda wannan karamin maganar taka ta sa tsuntsaye tashi kana so ma da tashi ne haka eh? shekara goma sha biyu muna tare da kai muna aiki ka san komai game da ni idan da so ɗaya ne ka yi wa ɗan uwa na haka to shi kenan kana farin ciki to kai yanzu ya kake so kuɗin da muka bayar sun taɓa abin za kenan ka zo kana neman tashin hankali to me kuke nufi ina so ka saurare ni hanya ɗaya ce ka samu mutumin ka ɗaya ya je bakin kasuwa ya samu ne kashe za mu san dabarar da muka kulla wanda ya kisa sai a canza shi da wancan ta yadda ba wanda zai gane ko kana da ja a wannan maganar da ka bari muna bata lokaci me yasa tun farko baka faɗa haka ba da kyau yanzu komai zai daidai Thank you. me faru ne dan wana mutanen bari ne kai ana rikici a can waje kai kuma kana nan ka kunna tv kana kallo eh an samu wani ya zo da ki mutanen bali ce tv nan za su bulungulungu da sako-sako na wannan area har gida-gida su iya shiga don su kamo wanda ya wannan dukan ba san wanda sakare ne wannan dukan ba kai ba wani ne ya yi ba ni na da ke shi kai kai da kana da abin dariya kai ma kana nufin za ka iya yin abin da nake yi kenan kai minti daya me ne kar ka buɗe kofar nan me yasa akwai wanda ya biyo bayana na shimfiɗe shi anan kai a nan gidan da alama ka fara samun matsala kai me yasa kai haka ne mutum guda haka ce ko me yasa kai haka din kai ba kai ne kake faɗa ba duk mun bai babu jarumi mika maka? wayo a ji ni lokacin da ka zo amma ga shi yanzu ka zo ka yi kisa ya zan yi idan ko suka san kai kai musu haka to sai sun yi kace kace da kai ka gashi ba yanzu ne yanda za a yi maza ka fito ka zo uban nan ina sai ka take Kai, me na jin tsoro? Kai, kana hauka ne wai? ba san waye bali kuwa? Ba wani wanda ya kashe karfi a Mumbai fa. Ka zo mu gudu kawai. Kai, tsaya mana. Shi ba, mu je. Maza mu je. Karka idan ka tsaya. Mu je mu je mu je. Me na tsoro ne? Kai kaga wuce mu nan gurin kawai. A'a, mata nan ba. Ta kofa baya ya zama bi. Me yasa ka yi haka ne? Yanzu dan baka san irin mummuna aiki da ka tafka a garin nan ba ne.

ba a ganin za su iya kashe shi yake ta bari guguwa ka ci amma kana ne maka mana hali irin dan jaki wuce mu je da shi ku je da shi ku je da shi ne wannan kamfanin shi ne ne ne ne ne ku tafi da shi kan kashi ku kashi shi ne duk kuma shi da Allah ka tsaya da motar a shi ba na ce maka tsaya da motar shi ne shi ne na ga shi akan ido na shi ne kan kuma shi akan ido na na ga shi ne na gane shi na gane shi shi ne. na gane shi ne kakowa shi ne ine ine ine na gane shi ku ji mana ba shi ba ne ba wannan ba shi da yafi ni na dake shi yawa yawa shi ne shi ne wannan wannan ne ya eh, shi ne wannan ne wannan ne ba wancan ba shi ne eh eh eh shi ne wannan ne wannan ne wannan da ya zo yanzu shi ne shi ne wato kai jarumi Shi ne hadda kokari kake bayani a gaban kowa cewa ka daki mutane na ko ko ka san waye ni daga ina ka zo kai ku sanar da shi waye ni ko ma dai menene haka ne ba wani amfani ka tambaye ni mutumin ka ne ya kokarin kashe ni ya fara daga min hannu shi yasa na dake shi hmm. to yanzu za ka daga hannu ka dake ni za ka dake ni to ni ma ka dake ni ya hakuri ya yi kuskure ne da ke ni ya hakuri ka kyale shi da ke ni muna? ka masa afiwa, bai san ku ba ne ka da ke ni mana ka ya hakuri ka rabu da shi ya tafi da ke ni ka gida ka taimaka ka ya hakuri ka yafe ka da ke ni da ki da ke ni mana banza da ke ni 嗯 kana hauka ne wai ka san abin da ka aikata yanzu kuwa da sun kashe ka to ni ma kashe ni za su to ni dai yanzu ban ma sun zan yi ba to menene amfanin wannan takaicin naka kai ba su ba interview na nake tunani saboda wata magana take sai yanzu ka san da magana interview din wannan shirman da ka zo ka aikata yayi maka sanadin interview ɗinka bar ka bude kunnen ka jini daga yau kada kuskure ka ce za ka dawo mun bai ko suna mun bai kada ka ƙara kira a zuciyarka tunda dai ka haifar da kanka matsala daga yau ma ni ba abokinka bane fita daga hannun wayannan 'yan daban to me yasa kuma ka daman bai din saboda ke ne har kin manta kina kuka kina tambaya ta dan Allah zaka kai ni Mumbai ni a lokacin na ma manta da wannan abun sai yanzu ma da na gansu na tuna yanzu shi ba ka juya ka koma kawai idan suka ganka zaka ƙara shiga wata matsalar ka koma ni zan iya samun wata motar na shiga ta kai ni Mumbai ka koma ni ba zan iya kyale ki a nan wajen ba a ka bari kar ka kara shiga wata matsalar shi ba baki yadda da ni ba na yadda da kai mana me yasa kike jin tsoro a ba tsoro bane to mu je shiga mota